sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niyya da kuma tashar mu ta BOA Africa. akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kuma kama mu a Alfa Radio da ke kumasi a ƙasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 24 ga watan Janairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu ya yanzu. Za ku ji cewa a Najeriya an shiga musayar martani biyo bayan biyo bayan janye takarar shugaban kasa da ezekwesili ta yi inda shugaban jam'iyyar ke cewa tana da dabarun samun ministan kuɗi ne sannan kuma za ku ji cewa hukumar da ke yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki wato aids ko kuma sida a jamhuriyar niger ta ƙaddamar da wani sabon shirin gwajin cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i a babban makarantar share fagen shiga jami'a a damagaran. To ko menene dalilin kaddamar da shiri akan wannan rukunin ɗaliban? Saboda mutane ne wayanda aka yi la'akari ba a kula da su kwarai wannan waje ba. Saboda basu da lokacin za su je wajen likitoci Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Menene muhimmancin zuwa asibiti domin yin gwajin cututtuka? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Bayan nan muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. da Felix Tshisekedi sabon shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo wanda shine zaɓe na farko da aka yi a ƙasar a cikin kwanciyar hankali a tarihin ƙasar. Tshisekedi ya ce rashin lafiya ta kama shi ne a lokacin da yake jawabinsa na ɗaukar rantsuwa. Sashen Faransanci na tashar VOA ya ce sabon shugaban ya dawo daga baya inda ya ce dogon lokacin da ya ɗauka wajen yaƙin neman zaɓe ne ya gajiyar da shi. Tishekedi mai shekaru 55 ya jagoranci jam'iyyar adawa ta UDPS kuma shi ɗan shugaban 'yan adawa na Congo ne da aka daɗe ana siyasa da shi. Babbar 'yar takarar shugaban ƙasa mace ta Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin ƙasar don taimakawa wajen haɗa hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar. Obi Ezekiel ta sanar da cewa za ta janya matsayin 'yan takara ta jam'iyyar allied congress party of nigeria ko kuma acpn a takaice a cikin wasu sakonni da ta saƙa a shafinta na twitter a yau alhamis ita dai ezekwesili wata tsohuwar minista ce a nigeria kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ce ta ce ana buƙatar maye gurbin shugaba muhammadu buhari na apc da kuma babban adawan 'yan jam'iyyar democrat zekwesili tana cikin ɗaya daga cikin 'yan takara 73 da ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a najeriya a ranar 16 ga watan fabrairu mai zuwa amma da yawa suna ganin zaben takarar ce kawai a tsakanin shugaba na tsakanin shugaba buhari na apc da atiku abubakar na jam'iyyar adawa ta pdp shugaban amurka donald trump ya ce zai jinkirta bayar da jawabinsa game da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar har sai bayan da shi majalisar dokokin sun warware rikicin da aka kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a jiya laraba ne trump ya yi bayani a shafinsa na twitter cewar bana neman wata hanya daban na gabatar da wannan jawabin illa majalisar dokoki jawabin sotu saboda babu wata hanya da za ta yi gasa da tarihi al'ada da muhimmancin majalisar da farko jami'an fadar jami'ar fadar white house sun ce sun fara neman wasu wurare na daban na gabatar da wannan jawabin waɗanda suka hada hadda a gaban wani gangamin taron lecture amma sun ce abin zai danganta ne akan ko dakatawar ma'aikatan gwamnatin din za ta ci gaba Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres yana gargaɗin cewa halin da ake ciki a ƙasar Venezuela zai iya juyewa ya koma wani babban bala'i idan manyan 'yan siyasan ƙasar ba su cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu ba. rikicin kasar ya kara muni ne a jiya laraba bayan da shugaba venezuela din nicolas maduro ya sanar da soke dangantakar diflomasiyyar da ke tsakanin kasar shi da amurka saboda sanarwar da shugaba donald trump ya bayar na cewa shi dan adawa juan gaido yake dauke a matsayin halattaccen shugaban riƙon kwaryar venezuela Guaido kakakin majalisar dokokin Venezuela ya bayyana kansa a matsayin shugaban riƙon ƙwarya ne a yayin da wata babbar zanga-zanga da aka yi a jiya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. janye takarar shugabancin ƙasa da 'yar takarar jam'iyyar acpn obiagili ezekwesili ta yi mako uku gabanin zaɓe ya janyo zarginta da amfani da damar tsayawar wajen neman mukamin minista a sabuwar gwamnati wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya aika mana da rahoton janye takarar shugabancin najeriya da ya takarar jam'iyyar acpn obiagelius ezekusili ta yi mako uku gabanin zaben ya jawo zargin ta yi amfani da damar tsayawar wajen neman mukamin ministar kudi a sabuwar gwamnati a ruwaito shugaban jam'iyyar abdulganiyu galadima na cewa ezekusili tun farko ma ba da gaske ta yi takarar ba don ko gudumawar kudi da aka tara mata ba ta kashe wajen yakin neman zaɓe ba abdulganiyu wanda shine ma mataimakin dan takarar jam'iyyar ya ce tun da ezekusili ta janye sun yi mu baya ga shugaba buhari zargin nan dai bai yi wa gali daɗi ba don ta ce ta yi hakan ne don haɗa kai da sauran 'yan adawa don hana apc da pdp samun mulki da take ganin ba za su yi magance kalubalen da ke addabar al'ummar najeriya ba tsohuwar ministan ilimi kuma madugun gwagwarmayar ceto matan chibok obegili ta ce don amfanin najeriya ya sanya ta janyewa tun a mukabalar 'yan takarar shugaban kasa da Obegeli ta halarta amma shugaba Buhari bai halarta ba inda Atiku Abubakar na PDP ya halarta amma ya bar ɗakin taron wanda aka yi kwanan nan an lura bata tsananta ga sukar manufar gwamnatin Buhari ba hatta ga yaƙi da cin hanci da rashawa da akasarin 'yan adawa ke cewa su kaɗai kawai ake farauta da kyale duk wanda ya sauya sheka zuwa APC. So for example, we saw what happened with the deregulation and liberalization of the telecom sector. It made the corruption in telecom to vanish. Nobody remembers anymore the kind of corruption we saw in ta yi misalin cewa matukar za a bi irin tsarin da aka bar kasuwa ta yi halinta a lamuran sadarwa za a samu nasara inda yanzu ta ce an manta da irin zamba cikin aminci da aka samu a tsohon kamfanin sadarwar Najeriya Nitel da hakan ya bada dama ga kamfanonin salula suka zuba jari a Najeriya. Shugaban kungiyar Amnesty International ta Najeriya Awal Musa Rafsanjani da ke cikin waɗanda suka shirya muhawarar bai zaɓi kushe aƙidar 'yan takarar ƙananan jam'iyyu ba inda ya ce manufofinsu sun zo ɗaya kamar kan lamuran rashin ingancin tsaro. kowa ya riga ya san haka ne ba da zai zo ya ce haka ne ko ba haka ba kowa ya riga ya cewa an sa guda ɗaya ce kawai shi sa kaga duk yawancin su kowanne bakin su ya zo ɗaya kan cewa maganar tsaro ba mu da tsaro cikakke a najeriya maganar rashin aiki yi 'yan najeriya ba su da aikin yi ba sama musu kayan aikin yi ba gurancin da za su yi. an ce duk ma waɗannan waɗanda suka yi bayanan nan kawai sun tallata kansu ne don a san su don nan gaba amma dai maganar tsarin shugabancin najeriya a tsari da tasiri shugaba buhari ne da atiku kawai ke jin ɗaya daga cikinsu ne zai zama shugaba to wannan sai dai an yi zaben an gani sai an yi zaben dai zaka sili za ta fayyace dalili filla-filla na wannan janyewar da rage sukar neman mukami ne ya sanya ta hakan in an duba wasu 'yan gwagwarmayar kwato matan chibok irin su hadiza bala usman sun samu manyan mukamai a gwamnatin apc hakanan wasu ma masu mara baya irin solomon dalun ya samu ministan matasa da wasanni da tun sannan ba a sake ganin sa a jerin 'yan gwagwarmayar gwagwarmayar ba nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Hukumar da ke yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS ko kuma tsida tare da haɗin gwiwar gidauniyar uwar gidan shugaban jamhuriyar Nijar Hajiya Aisatu Isufu ta ƙaddamar da wani shirin gwajin cutar sida da cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i a babbar makarantar share fagen shiga jami'a wato Laisi Adamu Kuran. Ga tamar abari da ƙarin bayani. Habu Yahaya shine darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar da magara Abin da sai aka zaɓi matasa a bincike akan su abin da shahi wannan bayyasi da saboda mutane ne wayanda aka yi la'akari ba a kula da su kwarewa wannan mushe ba saboda basu da lokacin za su je wajen likitoci kuma sun yi yawa a Nijar da aka dauka gaba da cikin al'umma a tabbatar da kowane an yi mai bincike an san iya da wannan kwayar cuta ko bai da wanda bai da kwayar cuta a gaya mishi matakan da ya kamata a dauka wanda adda kuma a gaya mishi matakan da ya kamata ya dauka saboda ya ci gaba da rayuwar shi yadda ya kamata babbar burin gwamnati dai a wannan fanni a tabbatar kowane matashi ya san matsayin shi a harkar kiwon lafiya lalle gurin da muka samu muna fata a ce dukka yaran namu muna ana son dukan su kowane ya zamanto a mishi wannan test kan shi an muhimmancin ka je a duba ka mi an muhimmancin daukan magani to alkawarin da gwamnati ya dauka cewa ana son kashi tasa'in cikin al'umma ya zamanto kowane ya san inda ya zamna akan wannan cuta. To ko ɗaliban sun yi na'am da wannan gwaji Tagjo Musa na hukumar ilimin sakandare ta jihar da magaran ya yi bayani. Kwarai kwa yaran suna so sosai akan sun yi sifile ma amma sun zamana dan suna so su samu wani abu a cikin wannan sanin duka makarantun da suke cikin garin da magaran amma wannan duka sai je ko ina. Ga kuma wasu ɗaliban da aka yi ma gwajin. Na naɗe ba sula da magarbi bashar buzu sai gwanda a hannun ɗaukan jini ga shi dai na BEH sida mana akan sida yana da kyau mu san lahiyar mu kuma mu kare kanmu na Usman Mamman man Bashar Guzu mun gwaji na sida kuma wannan gwajin da aka na ah, saboda Allah ya yi daidai saboda mu kare lafiyar jikinmu wallahi ban ne wani fargaban komi tunda in kana da ma za a ce ma ka zo a baka magani ban ji tsoro ba muna ganin kamar a kare mana lafiyar wannan gwaji dai na sida a makarantu za a yi shi ne har zuwa biyar ga watan february mai zuwa don a tabbatar kowannen su ya samu tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger a gaida wakiliyar murya amurka tamar abari To kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. Menene muhimmancin zuwa asibiti domin yin gwajin cututtuka? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai shi idanu nan ce ya yi hasara babba shi idanuwa shata mu ba mu sonai ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne mai sa sagirar idanu, mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla yanzu kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Adamawa. Da wa muke magana? To, to kamar dai ko yau dai daga jihar Adamawa da wa muke magana? To ina jin mun rasa daga jihar Adamawa. Lambar dai da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Muna so ku kira ne ku bayana mana ra'ayinku menene muhimmancin zuwa asibiti domin gwajin cututtuka. To yanzu kiranmu ya fito daga jihar Jigawa. Da wa muke magana? Ana magana da daga Daza, karamar hukumar gwaran Jigawa ce. To muna jin ka. yanzu ne na buɗe rediyon ban san a san me ake ko ba. To muna so ka gaya mana menene ra'ayinka game da muhimmancin zuwa asibiti domin gwajin cututtuka. Eh, cuta damunsa ba. Asibiti ta za ta da To ba ma ji sosai wannan lambar dai da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da wa muke magana daga jihar katsina hello hello muna jin ka da wa muke magana daga katsina ne na kama lambar biyu a zare to muna jin ka to eh. menene ra'ayinka game da muhimmancin zuwa asibiti domin gwajin cututtuka Oke, ra'ayi na ina so da allah mutane su rika zuwa gwaji akai akai domin a gaskiya matasa yanzu ba su son ba su san ba su san zuwa asibiti ba su san zuwa asibiti ba su san zuwa asibiti domin duba lafiyarsu kuma kin ga yanzu wannan cututtuka sun yawa a wannan zamani na mu. to mun gode yanzu kuma sai daga jihar nasarawa da wa muke magana Umar da kina magana da Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare. To Malam Bashir me ra'ayinka? A gaskiya zuwa awo yana da muhimmanci kwarai da gaske. Don kuwa idan kana zuwa awo akai-akai ko da wani matsala ya samu to da sauƙi yadda za a samu a magance shi. To yana da kyau kwarai da gaske a ringa zuwa ba wai da yawa da yawa sai ki ga a nan yadda muke in sai yanzu a yi aure sai a ce a je gwaji domin a tabbatar da lafiyan ma'auratan da haka ba sai wani lokacin ba a kowane lokaci na da kyau a kai a kai ana zuwa duba likitoci domin ko yana da muhimmanci kwarai da gaske ku tashi lafiya bashir tela ne da jan lafiyan bari bari to malam bashir godiya muke sai daga jihar kaduna da wa muke magana wa alaikas salam bashir mai fata daga jihar kaduna to muna jin ka ra'ayina likitoci wasu suna aiki tsakaninsu da allah wasu kuma ana samun problem a gurinsu su musamman asibitocin gwamnatin tarayya ko na lokal gamma haka Malam Bashir maudu'in mu a yau shine menene muhimmancin zuwa asibiti domin yin gwajin cututtuka menene ra'ayinka ra'ayina dama ina da kyau duk wani ne abin na talaka ya ringa zuwa asibiti ana duba shi a kan lokaci saboda cututtukan sun riga sun yawa hawan jini ciwon siga ciwon abin na kanjamau da sauransu za ka san matsayinka domin ka je ka sha magani to mun gode malam bashir mai fata yanzu sai daga jihar nasarawa da wa muke magana to alhamdulillah to salamu alaikum kina magana da garba sale likita rediyo na garin ababun domin jihar nasarawa na kungiyar muryar nasara a gaskiya maudu'in da kuka kawo yau ya yi daidai da tunaninmu domin shi gwaji idan ka je ka gwada ka san matsayinka to zai dora ka kan hanyar da za ka rinka karban magani kenan kaga ya nuna misali kamar mu a ƙauyuka za ka ga mutum gashi bai da lafiya sai a ɗauki cutan a dankanta shi ga maita ko iskoki ko menene shiga yan uwa ana ta gaba akan wannan ciwon alhali kuwa da an je asibiti an yi gwaji to za a ɗora mutum akan magani cikin sauki zai samu ana a gurguje gaskiya muna kira ga sarakunanmu da shugabanninmu na al'umma da ainihin kungiyoyi su rinka kira ana zuwa ana gwadawa kowa ya san matsayinsa kuma hukuma ta dauki nauyin gwajin nan kyauta na kowane irin ciwo na gudunmuwan kenan Allah ya saka muku da alheri a tashi lafiya. Amin amin to godiya muke garba sale sai jihar Yobe da wa muke magana. Sunana Adami Yakuba bayi daga farafara fatattun jihar Yobe. To muna jin ka. gaskiya wannan uwar gidan shugaban kasar Nijiyar ta yi lawan gani irin wannan abu ya kamata a yi yawa matasa saboda haka gwajin da an yi an tabbatar da lafiyarsu. kuma ina ba da shawara a matasa yan uwana ya kamata duk lokacin da mutum ya ga ba lafiya ya je ya gwada ya ga lafiya shi yana da kyau to godiya muke malam adamu yakubu yanzu sai daga jihar niger da wa muke magana suna magana da alhaji kawo idris kanawa mazaunin major state to ko za ka ɗan rage rediyon ka to To muna jin ka. Muna jin ka. Menene ra'ayinka? Gaskiya zuwa domin a duba lafiyar mutum yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda yanayin cututtukan da ake fama da su yanzu din. Idan ba mutum yana zuwa ba ba zai iya sanin ga wata larura wacce take damunsa ba. Eh, saboda haka gaskiya yana da muhimmanci kwarai da gaske na gode Allah ya saka da alheri mai magana a Alhaji Tawu Idris Kanawa. To godiya muke yi yanzu sai daga jihar Ibadan. da wa muke magana sunana alhaji yunusa mai sai da kifi godija ibada to menene ra'ayinka to abin da ra'ayina yana da kyau gaskiya mutane su rinka zuwa awo saboda abin yana da muhimmanci duk wanda ya je aka auna shi dangance da abin da ya shahi da ciwon suga da hiv hawan jini da sauran dai cututtuka za ka auna ka aka samu cewa ba ka ɗauki da waɗannan cututtuka to hankalinka zai kwanta wanda in ba auna mutum ba to mafi yawa dai mutane ba su da wani cikakken kwanciyar hankali saboda haka muna fatar mutane su rinka kulawa musamman mutanen mu na karkara su rinka kulawa su rinka zuwa awo asibiti akai akai to godiya muke alhaji yunusa daga jihar kaduna da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikat salam. Alhajin baɗi, sha Allah sha'abar hajji Mahmud Adetu karamar kuman Giwa wato jihar Kaduna nan Zaria. To menene ra'ayinka? To na ji wato ra'ayin ku da kuka bada akan wannan wannan topic din gaskiya yana da kyau akan cewar duk abin da mutum zai yi rashin lafiya ya je wato asibiti sai an gano cutar sannan kuma a gano irin maganin misali ta aiwa kai baka je an gwada ka ba a san irin cutar da ke damun ka ba a zo a ci maka maganin kira ba nashi ba a zo a kara maka wata cutar to ina kira ga jama'a musamman mazauna karkara kar mutum ya ce zai damu da wato na maganin gargajiya kafin a auna yi tunda su ba auna suke yi ba aka ɗiri mutum jinin shi a abin da muna fatan za a ji abin da Allah saka mu kuma alkhairi to amin amin alhajin baɗi godiya muke yanzu sai kiranmu na gaba da wa muke magana da muke magana to ina alama wannan wayar ta katse lambar dai da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar tambayar mu ta yau ita ce menene mahimmancin zuwa asibiti domin yin gwajin cututtuka to daga jihar katsina da wa muke magana ah, kina magana da rashid muhammad to muna jin ka eh, yawa kira na gaskiya yana da kyau a mutum ya je asibiti ya gwada gwaje-gwajen cututtuka saboda wannan zamani a yanzu akwai cututtuka iri-iri wanda ke sai mutum ya yi gwaje-gwaje sannan zai iya gane da cutar da ke damunsa yawa gudun mata kenan to godiya muke malam abdulrashid a nan muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna kuma godiya kwarai da gaske. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe uku da minti hamsin da hudu na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. ɗan Najeriya da ke taka leda a ƙungiyar Chelsea ta Ingila Victor Moses ya kammala aikin binciken lafiyarsa a shirye-shiryen komawarsa a ƙungiyar Fenerbahce ta ƙasar Turkiya a zaman aro. Moses ya shirya wa rattaba hannu a ragin zaman aro ya zuwa karshen wannan kakar wasannin bayan da ya isa a birnin Istanbul tun a jiya Laraba. a shekara ta 2012 ne dai moses ya koma kungiyar chelsea daga wigan akan kuɗi fan miliyan tara ya kuma zura wa kungiyar kwallaye 18 a cikin wasanni 128 da ya buga mata wannan ne karo na hudu da moses din dan shekaru 28 yake tafiya wasu kungiyoyi a zaman aro daga chelsea domin kuwa a can baya ya yi tafiya a zaman aron a kungiyoyin liverpool da stoke city da west ham a halin da ake ciki kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria gano turo ya ce har yanzu kofa a buɗe take ga victor moses idan yana buƙatar komawa bugawa ƙasarsa ta najeriya wasa moses ya bayyana jingine bugawa ƙasar tasa ta asali wasa bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekarar da ta shige ta 2018 a ƙasar rasha bisa dalilin buƙatar sa na ƙara mai da hankali ga bugawa ƙungiyarsa wasa a wani labarin kuma mai horar da 'yan wasan na najeriya gano ya bayyana cewa john michael obi shine zai jagoranci 'yan wasan kasar a matsayin kaftin a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana ro ya bayyana obi a zaman kashin bayan kungiyar ta super eagles akan haka ya ce zai ci gaba da bashi wannan dama sai dai idan shine michael din da kansa ya ce baya so a yau ne michael obi mai shekaru 31 ya rattaba hannu a sabon kwantaragi da kungiyar middlesbrough bayan ya bar kungiyarsa ta tianjin teda a kasar china a fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya rafael nadal ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta australian open ta bana bayan da ya yi galaba akan matashin dan wasa stefanos sisifas a wasan kusa da na karshe nadal zai fafata ne da wanda ya yi galaba tsakanin novak yakovic da lucas poe a wasan karshe ta gasar a bangaren mata kuma matashiya 'yar kasar japan naomi osaka ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta australian open karo na biyu kenan a jere da take kaiwa wasan karshe ta babbar gasar tennis inda za ta fafata da 'yar kasar czech petra kvitova murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. da felix tshisekedi sabon shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo wanda shi ne zaɓe na farko da aka yi a kasar a cikin kwanciyar hankali a tarihin kasar tshisekedi ya ce rashin lafiya ta kama shi ne a lokacin da yake jawabinsa na ɗaukan rantsuwa sashen faransanci na tashar voa ya ce sabon shugaban ya dawo daga baya inda ya ce dogon lokacin da ya ɗauka wajen yakin neman zaɓe ne ya gajiyar da shi babbar 'yar takarar shugaban kasa mace ta najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin kasar don taimakawa wajen hada hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na kasar obi ezekwesili tana sanar da cewa ta janye a matsayin 'yar takara ta jam'iyyar allied congress party of nigeria ko kuma acpn a takaice a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafinta na twitter a yau alhamis ita dai ezekwesili wata tsohuwar minista ce a nigeria kuma tsohuwar shugabar bankin duniya ce ta ce ana buƙatar maye gurbin shugaban muhammadu buhari na apc da kuma babban adawa 'yan jam'iyyar democrat shugaban amurka donald trump ya ce zai jinkarta bayar da jawabinsa game da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar har sai bayan da shi da majalisar dokokin sun warware rikicin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a jiya laraba ne trump ya yi bayani a shafinsa na twitter cewa bana neman wata hanya daban na gabatar da wannan jawabin illa majalisar dokoki jawabin sotu saboda babu wata hanya da za ta yi gasa da tarihi al'ada da mahimmancin majalisar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni. Sai injiniyan mu na yau Sidrak Franklin. Zahra Aminu fa yake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wuni lafiya.